Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya gaskiya tana duba maganar yiwuwar kafa rundunonin 'yan sanda na jihohi. An yi shawara cewa lallai a tsaya a tabbatar da an samu haɗin kai saboda ciyar da ƙasar nan gaba. kuma maganar 'yan sanda da za a yi a jihohi shugaban ƙasa ya amince cewa a duba maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi wato makon 'yan sanda a gwamnatin tarayya da ake kaiwa jihohi kowace jiha za a iya wannan amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance kwamiti ta zauna ba abu ne kawai za a fada a ciki kai tsaye Ministan watsa labaran Najeriya kenan Muhammad Idris to akwai mutane da dama irin su da Abba Aji ɗaya daga cikin mutanen da su ne suka kafa ƙungiyar nan ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan tsaro da fararen hula to JTF wanda kuma suke goyon bayan a kafa wannan runduna ta 'yan sandan jihohi. Sunana Abba Aji Kalli wanda aka fi sani da yalda Ala hakika gaskiyar magana yana da kyau a kirkiro 'yan sandan na jihohi saboda a taimaka jami'an tsaro don kaga shi polis wannan ba su da yawa amma kafin a kirkiro din a shimfiɗa ka'idoji wanda za a bi ba za a zo a yi amfani da dama da aka samu a zo a bata ba gudun kirkiro zai biyo wani damuwa don ko a yanzu in ka zo na ka duba polis na federal din ma a state din ai suna karkashin su gwamnoni suke da iko da su su saboda haka duk abin da gwamna ya faɗa ne suke yi a yana ban ga laifin a kirkiro state police ba har ga Allah To amma duk da haka akwai kuma wasu daga cikinsu har da wasu tsofaffin manyan jami'an 'yan sanda da suka hada da tsohon kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo da ke cewa a yi taka tsantsan kwarai da gaske game da maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta hannun jihohin Najeriya. Sunana Rabiu Ladodo, kwamishinan 'yan sanda mai ritaya. Ra'ayina shine ni bana goyon bayan a kirkiro kowace jiha a ce tana da ɗan sandanta. Bani da wannan ra'ayi. Dalilai na su ne na ɗaya jiha ba ta da ƙarfin ɗaukan nauyin rundunar 'yan sanda ta ta kanta. Ka jibi Najeriya gaba ɗaya ya ta ƙare da ɗaukan nauyin 'yan sandanta na ƙasa ƙasa baki ɗaya sun farfaɗo wasu abubuwa yadda jihohi suke taimaka ma 'yan sanda gaske ne wasu jihohin suna taimaka kaga kenan ya nuna ita ma gwamnatin tarayyar fama take yi to ina a ce jiha ce na biyu kuma ka jibi tsawon da hukumar 'yan sanda ta yi tun tana 'yan doka wajen irin 1930 din nan ya zuwa yanzu wannan kwarewar ta wannan dogon lokacin ko banza duk da kushe-kushe da ake ma 'yan sanda bakin gwargwado 'yan sanda suna bakin kokarin su Kuma 'yan jarida 'yan uwana shaida ne to don haka yaushe jihohi za su samu wannan kwarewa kenan sai an yi wannan shekarun su samu 'yan sanda masu kwarewar da ake bukata in ka kirkiro 'yan sandan jiha kar ka mantawa gwamnatin tarayya ba za ta rusa hukumar ta ta 'yan sanda tana nan kuma za ta so a ce kowace jiha tana da 'yan sandanta federal kenan za a yi ta samun karo da juna sadda yana aiki angola wani dan sandan brazil yake faɗa mani da yake su can suna da wannan tsarin na 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan jihohi aiki tare yake cewa ana samun karo tsakanin 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan yanki na jiha kamar a ce state to suna samun karo sosai kuma wannan dan sandan tarayya nuna shi dan sandan tarayya ne na jiha kuma ya nuna ai jihar su ce Rabi'u Ladudu kenan tsohon kwamishinan 'yan sanda da ya ritaya a Najeriya game da maganar kafa 'yan sandan jihohi. To ɗaya daga cikin batutuwan da suke yawan kunna kai a lokacin da duk maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta taso shine banbancin da aka ce ana nuna tsakanin bayar da kayan aiki ga sojoji ko kuma 'yan sanda inda ake cewa sau da yawa gwamnatin tarayya ta fi fifita su sojoji fiye da 'yan sanda. Me yasa wannan yake faruwa? wannan shine babin da za mu buɗe a wannan shiri na wannan mako Amma har da hassan mai na wakilin mu na abuja ya shirya tsakanin retired komodo ahmed tijjani baba gamawa da kuma retired mataimakin su fetur 'yan sandan najeriya aliyu garba kamar me za ka ce hmm. ganye da zargin da ake cewar kamar ku sojoji ku ne matsalar 'yan sanda a najeriya a wannan ba gaskiya ba ne 'yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su barin baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da su za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shi ya gina musu police station ya ba su. yanzu ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outbound na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati ta da da ta gina ta ba su idan ka duba yau bariki nawa yan sanda suke da shi ka je ka gwada ka shiga barikin soja ko barikin air force ko na navy ka je ka shiga na yan sanda wallahi na sai kai kuka ka ga irin condition da suke ciki da irin yadda suke ko kuma ka je asibiti ka duba asibitin air force ko ka duba asibitin sojoji ko na navy ko ka tafi makarantun tun daga primary school har zuwa secondary school har zuwa university sai ka ga cewa to ke yan sandan nan kan su ba su neman wa'annan abubuwa ne da ake musu yanzu bari ka misali hatta yau albashi in ka duba na retired police officers a ina suke yanzu har yanzu suna fenkon suna kuka ba su yi ba amma sojoji suna da pension board lokacin da suka je aka samu du'a pension board da pension eh, scheme ai sojoji fita suka yi ina yan sandan suke wa'annan maganan gaskiya ne ke yan sanda ba sa son kansu daga sama in abubuwa suka faru bai saukowa kasa abinda suka damu kawai kowa kansa ya sani ba sa tsaya su yi abubuwa a kansu su kansu kamar yadda sojoji suke kansu, wannan shi ne gaskiyar magana. So, ya ji Aliyu Garba in na dawo gare ka. idan ana maganan 'yan sandan nan na jihohi misali yanzu akwai shugaban 'yan sanda na kasa gaba daya IGP akwai kwalejojin horar da 'yan sanda na sa akwai kaman sau ce kamar jami'a ce ma akwai kuma ta maiduguri da su gozaka da sauransu idan har an yi 'yan sandan jihohi me zai faru da waɗannan cibiyoyi na 'yan sandan tarayya za a yi raba daidai da jihohin ko kuma dai su albarkacin kadangare kaza za ta iya shan ruwan kasko a'a ai ba haka bane tsari za a fito da shi kuma tsarin nan zai zauna yadda za a yi shi kamar yadda ake da wasu tashe suke da federal police suke da state police kowa da aikinsa kowa kuma da yadda ya kamata da ra'ayi duk za a hito da wannan tsari duk wannan magana da shi ya kuma da yake kabari akwai ƙashin gaskiya a cikin kuma akwai wanda yake ba daidai kyau magana tun in ka lura abu ne wanda yake gashi a fili a zahiri wajen ɗin polis nawa ne yan sandan ga wasu ne gaba ɗaya ɗaya Najeriya ba ka dubi faɗin Najeriya gaba ɗaya duk ɗin da za a yi musu komiya in komiya out duk ɗin da za a yi musu ko isan wani jiha guda ɗaya ba zai ba ka je ka dubi budget ɗin yan sandan to amma ai ai wani ne wannan to ina gaya mata ko an kai a can an je an kai a can ba rage budget da ake yin ba yanzu ah. amma ah, amma amma da ne zai iya eh, eh, abinda su eh, aka kai na budget duk idan da aka yi a kullum ana magana a kullum ana magana a yi gyara a yi gyara a yi gyara to yau ga sha abin ya kai inda idan muka duba ah. sojojin misali ya ji yanzu a in za ka yi hmm. tunawa lokacin da lokacin da ake kan ganiyan masifan boko haram din nan ai mun san hmm. lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake kiran su General Buratai da su general eh, air marshal sadiq abubakar akan menene damuwan ne za su kawo masa gashi ba mu da kaza ba kaza ba kaza kuma take zaka buhari zai approve za a ji a ce musu kuma an ga tasirin wani abin wurin kwantar da tarzoman boko haram a arewa maso gabashin najeriya amma ba ta ganin kamar wani IGP na police ya je wurin shugaban kasa ya ce ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba exactly exactly suna yi suna zuwa suna zuwa sai dai ba a bada abin da ya kamata a bada ne In kuma an bayar me yasa ba za a fito da shi a fili a ce gashi an bada kaza ba a yi kaza ba. <laughs> Ai ya kamata ka ka duban wannan abin ah. ba da kyau. Wato akwai abubuwan da suke faruwa. Kullum muna gaya wa mutane cewa a kullum in ka sa mutum a gurin da ya kamata to za ka samu abin da ya kamata. In mutum aka je cikin rikini security agencies suna suna IG na police yana nan kamar yadda hakan ya faɗa za ku kawo request ɗinku ga abin da muke so ga abin da muke so to in haka ne me yasa sojojin nan suke gina asibitoci suke gina university suke gina barak suke gina makarantu suke gina a centers mess da barak da sauransu amma ni ban taɓa ganin inda aka zo aka yi renovating police barak ana yi kai ko ina ana yi ina gaya maka ina gaya maka wannan abin duk wannan da mutum din da ake yi da komi da request din an sanda da komi da za a je a ba da soja bari in gaya maka talin na dan sandan na nawa za a bashi nawa a kai shi dan sandan da shi yana bai da ma abin da yake so bane ai shi bai nema abin da ya kamata bane ai an ce maka ka kawo kaza me wa kana neman naira ɗari sai ka ji tsoro ka nemi naira hamsin ai ba laifin shugaban kasa bane zai ka ne yau aiki ya zauna da shugaban amma kamar yadda sai Ya kuma da ba wai na kace ka ba. Magana hmm. magana domin Allah shine idan muka duba shugabannin Najeriya da hmm. musamman ma shugaba Muhammadu Buhari da ya bar mulki kwana-kwanan nan. Mun san cewar irin jiragen yaƙi da ya dinga cewa sojojin saman Najeriya. Yanzu haka hmm. maganin da ake shi ne kafin ƙarshen wannan shekara. Rundunar sojojin saman Najeriya ita ce za ta zama ta farko mafi ƙarfin mafi karfi fita gaba daya. Amma har shugaban kasa Muhammadu Buhari gama shekara takwas sa, ni dai ban san mm. wani lokacin da za a ce ga wani kayan aiki da ya siya wa 'yan sanda ba. To a gaishe ku malamai nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wace mu da muku da wani sabon shiri muna godiya ga su baki namu da kuma shi Hassan Maina Kani da ya shirya mana wannan muhawara din Abuja ya cillo mana ita mu ma muka cilla muku ita mun gode a madadin su Aliyu Mustapha sakwatani a Washington DC ku huta lafiya.